Najeriya kamar ƙasashe da dama na duniya ta tsunduma cikin matsalar karayar tattalin arziki matsalar da ta haifar da tsadar kayayyaki a kasuwanni tare da ƙarancin kuɗi a lalitar gwamnati wannan matsala ta tilasta wa 'yan ƙasar canza tsarin rayuwa yayin da a gefe guda har wasu na hallaka kansu bisa hujjar kuncin rayuwa sai dai kuma ƙwararru na jan hankalin gwamnatin ƙasar da cewa yayin da take ƙoƙarin daidaita sahun ƙasar ya dace ta rika sara tana duban bakin gatari dangane da halin da jama'ar kasar ke ciki malam abdullahi yalwa shine shugaban sashen nazarin mogan laifuffuka da dakile yaduwarsu a kwalejin kimiyya da fasaha ta tatara ali da ke bauchi gwamnati ta sani babu wani tsari babu wani yanayi babu wani al'amari da zai tafi babu abin da da a cimma a cikin yanayin yunwa da kunci domin shi wanda bai ci ba wanda bai sha ba wanda bayi da yanda da yi to shi da mahaukaci abu ɗaya ne bayi da hankali da nutsuwan da da a yi duk wani abin da da a yi da shi balle ya bada wani gudumawa mai amfani shi abin da ake ganin an cimma nasara na hidiman tsaro na iya rugurgujewa karan kaf idan ba a tattali tattalin arziki ba don haka muke alakanta yanayin da kuncin rayuwa a cewar matashi imrana yakubu duk da cewa gwamnatin najeriya ta fara kokarin rage matsalar rashin aikin yi a kasar amma har yanzu wannan matsala ta matasa marasa aikin yi tana jefa matasan cikin mugun yanayi to a gaskiya abin nan na hanga mafi akasarin matasa wanda za ga wani ya yi firamare ya yi sakandare ya tafi jami'a ya kammala karatu bayan kammala karatun da ɗauki tsawon wani lokuta ba tare da sana'a ba ba tare da gwamnati ta taimaka mashi ko ta bashi tallafi na wani waje na ɗan abin da a samu a baka ba to shi yakan janyo cewa matashin nan bai da sana'a bai da komai wani lokacin ya ji wajen mahaifansa ma bai da ya samu kuɗin ba to wannan tsananin rayuwa kan sa yaro ko matashi har ya kai shiga wani halin da ba a tsammanin jeje haka ba har ya kai kashe kansa ko shiga wani hanya wanda bai dace ba to sai dai kuma a yayin da wasu magidanta a najeriya ke ɗora alhakin halin kuncin rayuwa da suke ciki kan gwamnatin ƙasar wasu kuwa na danganta lamarin da sauyi daga allah kuma sun nemi a taya gwamnatin ƙasar da addu'a malam dalhat hamid bello wani magidanci a garin bauchi na daga cikin masu irin wannan tunani rayuwa dama duk yadda mutum ya samu kansa sai ya kokari ya dan daidaita al'amari ya tafi daidai da yadda rayuwar ta kasance da ana cikin walwala alhamdulillah to rayuwar ta tafi a daidai walwalan da ake ciki sakamakon la'akari da halin da 'yan kasar ke ciki gwamnatin najeriya ta kafa kwamitin ministoci da nufin sassauto da farashin kayayyaki a kasuwannin kasar don sassautawa talakan kasar daga halin da yake ciki muhammad ibrahim bauchi sashin hausa na rediyo faransa daga bauchi a najeriya